Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta da ce tare da Mahmud Lalo a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin shida ga watan Maris 2023. To a cikin shirin za ku ji cewa sau'i kaɗan bayan da babbar kotun tarayya da ke Kano ta ba da belin shugaban masu rinjaye na majalisar wakilan Najeriya Alhassan Ado Doguwa wanda ake tuhuma da laifin kisan kai da mallakar makami babu izinin hukuma. Masana shari'a na dokokin kasar sun fara mayar da martani dangane da batun ba da belin. za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wani ƙazamin fada tsakanin manoma da makiyaya a garin Lokoko da ke cikin gundumar Tibiri na jihar Doso ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu takwas kuma suka jikkata. A ciki a ci gaba da kuma tarihin jihohin Najeriya da muke kawo muku. Yau za mu sake haskaka jihar Benue. Sannan muna kuma za kuma mu gabatar muku da labaran wasanni. Amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. wani rahoto da aka miƙa wa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a yau litinin ya zargi shugabannin taliban da ke jagorancin ƙasar afghanistan da gudanar da wasu tsare-tsare da suka yi daidai da na nuna wariya mai ɗauko rahoto na musamman da majalisar ta tura afghanistan richard bennett ya faɗa majalisar cewa niyyar shugabannin na taliban kan tsare-tsaren shine su toshe duk wata kafa da za a ba mata da 'yan mata 'yancin gudanar da harkokinsu na yau da kullum a watan agustan 2021 mulki ya koma hannun taliban bayan da dakarun kasashen yammaci da amurka ta jagoranta suka fice daga kasar bayan kusan shekaru ashirin suna zaune a afghanistan akalla mutum goma ne suka rasa rayukansu a yankin da ake kira na tuna a indonesia bayan iftila'in zaizayar kasa da ya auku a yau litinin zaizayar kasar ta rufe gidaje da dama yayin da ake tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a cewar kuma ba da agajin gaggawa a kasar. wani jami'i ya ce akwai yiwuwar adadin mutanen da suka mutu ya karu sannan ana fuskantar matsalar sadarwa a yankin wasu hotuna da hukumar bada agajin ta yada sun nuna yadda rufin gidaje da bishiyoyi suka nutse a cikin laka yankin da iftila'in na zaizayar ƙasa ya auku na can wani gefen tsibiri ne da ya kai tsawon tafiyar sawo'i biyar a kwale-kwale kafin aje yankin a cewar ma'aikatan ceto. sakataren tsaron amurka lloyd austin ya faɗa a yau litinin cewa idan har dakarun rasha suka yi nasarar kwace birnin bakhmut da ke gabashin ukraine hakan ba zai yi wani tasiri a yakin ba birnin na bakhmut ya kasance wata tunga da aka kwashe watanni ana gubza faɗa inda dakarun rasha ke ta yunkurin karɓe ikon birnin wanda ke lardin donetsk a cewar austin baya kallon matakin da dakarun ukraine suka ɗauka na janyewa zuwa yammacin birnin a matsayin koma baya a yau litinin dakarun ukraine suka ba da rahoton sabbin hare-hare da rasha ta kai da wasu jirage mara matuka kirar iran sojojin ukraine din sun wallafa a shafin twitter cewa sun yi nasarar kakkaɓo sha uku cikin sha biyar da jiragen da rasha ta harba musu hukumomi a pakistan sun haramta watsa duk wani jawabi ko taron manema labarai da ya shafi tsohon firaministan ƙasar imran khan sun kuma dakatar da wani gidan talabijin da ke watsa shirye-shiryensa ta tauraron dan adam ko kuma satellite saboda ya take wannan umarni tuni dai yan adawa suka fara ciccakar wannan mataki wanda su kwatanta a matsayin yunkurin take yancin faɗin albarkacin baki suna masu kira ga gwamnati da ta janye shi hukumar da ke kula da sha'anin watsa labarai ta kafafen latironi ta yi gargaɗin cewa za ta kwace lasisin duk wata kafa da ta take wannan doka labaran na zuwa muku ne To a yau litinin shugaban addini a Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce zargin saka guba ga wasu ɗalibai mata a makarantun ƙasar laifi ne da ba za a taɓa yafewa ba. kamfanin zilancin labaran ƙasar ta iran ya roito ali kameni yana cewa muddin hukumomin bincike suka gano da gangan aka saka wa ɗaliban guba waɗanda suka kitsa hakan za su fuskanci tsauran hukunci yana mai cewa babu afuwa ga duk wanda aka samu hannunsa a ciki a makon da ya gabata shugaban iran ibrahim ra'isi ya ba da umarnin a kaddamar da bincike kan rashe-rashen lafiya da aka samu a tsakanin ɗalibai mata a sama da makarantu 30 a watan nuwamba bara an gano cewa rashin lafiya ya kama ɗalibai a larduna 21 cikin 30 da ke kasar. wasu fursunoni hudu masu ikirarin jihadi sun gudu daga gidan yarin nakshot babban birnin ƙasar mauritania fursunonin sun buɗe wa masu gadin gidan yarin wuta yayin da suke kokarin tserewa a daren lahadi inda suka kashe biyu daga cikinsu biyu daga cikin fursunonin an yanke musu hukuncin kisa yayin da sauran biyun suke jiran hukunci hukumomin tsaro a ƙasar ta mauritania sun ce sun ƙara tsawar matakan tsaro a gidan yarin sannan suna bin diddigin fursunonin da suka tsere. da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan kai tsaye. Sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin sawa'i kaɗan bayan da babbar kotun tarayya da ke Kano ta ba da belin shugaban masu rinjaye na majalisar wakilan Najeriya Alhassan Ado Doguwa wanda ake tuhuma da laifin kisan kai da mallakar makami babu izinin hukuma. Masana shari'a da dokokin kasar sun fara mayar da martani dangane da batun bada belin. Daga Kano ga rahoton da wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim kur ya aiko mana. Barista Nuraini Jimo mai lambar kwarewar aikin lauya ta San shine ya jagoranci lauyoyin wanda ake tuhuma zuwa babbar kotun tarayya ta Kano inda suka roki kotun ta ba da belin alasan ado doguwa saboda a cewar su ci gaba da tsare shi a gidan kurkuku tamkar take haƙƙinsa ne na ɗan adam. sai dai masana shari'a da dokoki sun fara tsokaci akan yadda kotun karkashin jagorancin mai shari'a muhammad nasir yunus ta ba da belin dan majalisar dokokin tarayyar barista audu bula mabukarti lauya ne da ke karatun digirin digirgir a jami'ar london ta kasar birtaniya gaskiya ne cewa ita kotun majistare ba ta da hurumi a wannan maganar to amma inda gizo ke sakar ita ce cewa ita ma babbar kotun tarayya da ta ba da wannan umarnin ita ma ba ta da hurumi kaga kenan idan kai doguwa gaban babbar kotun majistire haramtaccen abu ne to ba da belin shi a babbar kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne dalili kuwa ne idan ana zargin mutum da hukuncin kisa kotu ɗaya ce take da hurumi a duk najeriya ita ce babbar kotun jiha saboda haka wannan umarni da ita babbar kotun tarayya ta bayar haramtaccen umarni ne a nata bangaren bayan nazarin sharɗa da sigar ba da belin barista amina umar hussein ta kungiyar lauyoyi mata ta najeriya na cewa idan federal high court da ta bada wanda ake tuhuman nan alasan ado doguwa beli ta yi la'akari ne da enforcement of his fundamental right to ba za mu ci kotu ba ta yi daidai ba amma gaskiya gaskiya kwana nawa da kama wanda ake tuhuma kwana nawa da gabatar da shi a gaban kotu kwana nawa kotu ta ɗaga ta ce za ta ba da martaninta a kan tuhumar da ake masa da kuma neman belin yanzu a iya wa'annan kwanakin har za a iya cewa an tauye haƙƙin wanda ake tuhuma tuhumar kuma da ake masa shine ana tuhumansa a ƙarƙashin mafi girman sashe wato sashe na 221 kuma har an tafi wata kotun ana ƙara cewar an tauye masa haƙƙinsa to mu dai kam da muke almajirai a karatun shari'a wannan abun an buɗe mana sabon wani babi da ba mu san ta yaya za mu fara karatunsa ba. wataƙila la'akari da haka ne wasu ke hasashen tamkar akwai yanayi na shigar gwamnatin Kano cikin wannan batu saboda alaƙa ta siyasa da ke tsakaninta da wanda ake tuhuma. Amma barista Audu Bulama ya ce akwai mafita ga gwamnatin. Mu ga cewa lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gaggauta zuwa babbar kotun tarayya sun soki wannan beli da aka ba doguwa sun kuma nemi kotu ta dakatar da zartar da shi wannan umarni da ta yi na beli. Gwamnatin jihar ta gaggauta gurfanar da doguwa a gaban babbar kotun jiha wadda take da hurumi, kaga kenan idan ta yi haka to maganar beli bata taso ba tun da dama hujjar ita ce cewa an kai shi kotu mara hurumi. Yanzu dai a iya cewa kallo ya koma sama domin kuwa kowane lokaci daga yanzu ɗaya daga cikin sarakuna biyar masu daraja ta ɗaya na jihar kano na iya zama dirkar belin alasan ado doguwa daga inda yake tsare mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria madalla a gaida mahmud ibrahim kwari da wannan rahoton To bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wani ƙazamin faɗa tsakanin manoma da makiyaya a garin Lokoko da ke cikin gundumar Tibiri na jihar Doso ya sanadiyar mutuwar mutane biyu takwas kuma suka jikkata amma an ce tuni hukumomi na jamhuriyar nijar suka ƙara tura dakaru a wannan yankin domin tabbatar da zaman lafiya ga rahoton da haruna mamman bako wakilin murya amurka da ke birnin kwanne ya aiko mana An yi wani ƙazamin fada tsakanin manoma da makiyaya a garin Lokoko na cikin karamar hukumar karkarar Gashame a cikin gundumar Tsibiri a cikin jihar Doso. Mutane biyu ne suka riga mu gidan gaskiya yayin da takwas suka jikkata kuma tuni aka kai waɗansu daga cikinsu a babbar asibitin birnin jiha da ke garin Doso. Albashir Abubakar shine gwamnan jihar Doso bayan ya je domin kwantarwa al'ummomin da ke wannan yankin hankali ya yi wa manema labarai. Suite aux intenses affrontements qu'il y a eu euh, entre agriculteurs et éleveurs, de le coco et Yangala bisa mummunar arangama da ta hada manoma da makiyaya na karkarar yangalla a cikin yankin lokoko abin ya haddasa mutuwar mutane biyu kuma takwas suka je rauni da ke babbar asibitin jiha da ke doso mun shaida musu cewa su al'ummomin wannan yankin babu wanda isa ya yi wa kansa shari'a domin akwai hukumar da ke kula da matsalolin da suka shafi hilaye a cikin kowane yanki na wannan kasar mun kira su ta su zamna lafiya kuma mun isar da ta'aziyyar shugaban ƙasa da gwamnatin wannan ƙasar ga iyalan waɗanda suka kwanta dama tare da kira gare su da su roƙi Allah domin ƙasar mu ta zamna lafiya. pour euh, implorer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que règne la paix, la sécurité la cohésion sociale de notre pays. magashin garin geshame abdulkarim ango ya yi wa manema labarai bayanin yadda wannan fadan ya fara ya lamari ne wanda ya taso da cikin hadama cikin gona ta noman rani da wani yi ya iske wani mai noman rani a cikin wurin shi da dabbobi ya ce huta to daga nan ne dai sun ka samu sabani har ta kai ga bugun juna an ka bugi juna to da an ka bugi juna shi manomin da ya samu da ya faɗi sai yan uwan sun ka ga ya faɗi sun ka ce a samu su hannu wanda sun ka zo da farko su kuma abin ya same su mai wannan rana ta farko ce Allah ya sa kuma wannan mun ka taushe mutane sun ka haƙuri an ka hakuri kuma rana na biyu dai muna nan bancin kuma mun yi tawaga da Eh, shi mai girma prefe na gunduma cebiri da sarkin hulani da sarkin mu na arewa mun ka tai can mun ka kara ba su hakuri ai hakuri da abin da kaddara don in ta zo da wajen Allah take zuwa an kai hakuri kuma mun ka gani hankalin mutane ya kwanta ci mun haka nan mun dawo kuma na an ka ci abin ya tashi kuma Allah ya sa akwai ma'aikata na tsaro Patrick kina departmental ita ta shiga tsakanin abun an ka shiga tsakanin abun kuma abin ya karfin ta sai da an ka samu kari daga jihar Doso abin dai haka dai an kai tai hamma ce kuma Eh, ya ya kasance ya kara lalacewa amma mun yi imani da Allah duk abin da ya zo ga mutum Allah ya kawo shi kadara ce ta ubangiji ko faɗa ko ba faɗa ba wannan Allah ya sa kawai lokacin su ya shan su ya ƙare. To ne dai 'yan majalisu na ƙasa masu wakiltar wannan yankin a majalisar dokoki ta jamhuriyar Nijar suka isa wannan yankin da wannan danya abin ya faru inda ma shugaban tawagar Honorable Tanimun Umaru ya yi wa 'yan jarida bayanin dalilin dalilan isar su a garin lokoko mahadin dai zuwa shine a yi gaisuwar rasuwa ga waɗanda sun ka mu gidan gaskiya Allah ya shi kansu Allah ya sa kwanciya huta ce Allah ya bada hankuri kuma waɗanda sun ka sami rauni sun ka ci ciwo da waɗanda a gidan likita doso da nan gida mun kai musu fata samun lahiya Allah ya ba lahiya yakin nan waɗanda sun ka ɓadda kayan su su ma mun kai musu jaje Allah ya mai da abin da an ka ɓadda. zan umfani da wannan dama ya isar da godiya ta ga ma'ikanta ma'ikanta sun yi babban tunani da sun ka aiko sojojin tsaro wanda sun kashe matsala sun ka kare sun ka kare wannan babban tashin hankali dan sai a ce ma sun kayan da sun kai shi ya tare hasara ya tare ma da yawan rashe-rashe da yawan rauni da da yawan abubuwa da ba a son a yi wannan abin da ya samu cikin kwamin din mu ta gishen lokoko da hillani da muke zama su na san mutane su gane mu ba mu saba da shekara hamsin da biyar gare ni ni tun ina dan yaro tun labarin da muka ji har yanzu ba mu taɓa samun wannan tashan irin wannan tashin hankali. tuni dai hukumomin jihar doso da ma na ƙasar suka harayen damara dakaru a wannan yankin domin dawo da ma dawamar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a yankin lokoko haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. An gaishe ka Haruna Mamman Bako. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To a ci gaba da shirye-shiryen zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki a Najeriya. Yau za mu sake duba taskar mu ta tarihin jihohin kasar da muke gabatar muku domin haskaka jihar Benue. talaka ka bar kuka a ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka a yayin da ake dabda gudanar da manyan zabuka na shugaban kasa yan majalisun tarayya gwamnoni da na yan majalisun dokokin jihohin kasar 36 akwai muhimman bayanai daban-daban akan jihohin najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna bari mu kawo muku bayanai akan binuwa jiha da aka kirkira a shekarar 1976 wacce ke ɗaya daga cikin jihohin arewa ta tsakiya jihar dai na da yawan jama'a kusan miliyan 4,253 a bisa ga alkalman kidayar jama'a da aka yi a shekarar 2006. Jihar ta samo sunanta ne daga kogin Binuwe, kogi na biyu mafi girma a Najeriya, kuma ta yi iyaka da jihohi shida wanda suka hada da Nasarawa, Taraba, Kogi, Enugu, Ebonyi da Cross Rivers kuma tana da iyakar ƙasa da ƙasa da Kamaru zuwa kudu maso gabas. Yan kabilar Tiv, Idoma da Igede ne kabilu mafi girma a jihar. Akwai Itulo, Ibo, Jukun da dai sauransu. Babban birnin jihar shine Makurdi. Binuwe jiha ce da ake mata taken matattarar abincin Najeriya saboda arzikin noma kuma amfanin gona da aka fi nomawa a cikin ta sun hada da lemun zaki, mangwaro, dankalin gida, rogo, waken suya, dawa, riɗi, shinkafa, gyada da kwakwa. Abdullahi Shalan shine gwamnan soja na farko a jihar ta Benue daga ranar uku ga watan Fabrairun shekarar shida. a lokacin mulkin soja na janar Olusegun Obasanjo mai ritaya bayan da aka cire jihar Benue daga tsohuwar jihar Benue Plateau. Bayan Shalan gwamnoni sha biyu ne suka mulki jihar zuwa shekarar 1980 99 goma daga cikin sojoji ne sannan biyu kuma na farar hula bayan dawowar mulkin demokradiyya a shekarar 1999 george akume ya ɗara kan karagar mulkin jihar a matsayin gwamna karkashin jam'iyyar pdp gabriel towa suswan shi ma jam'iyyar pdp daga shekarar 2007 zuwa mayu na 2015 sai kuma gwamna da ke dab da kammala wa'adin mulkinsa na biyu wato samuel lora otom wanda daga apc ya koma pdp daga watan mayun shekarar 2015 zuwa yau A zaben gwamnan jihar Benue mai zuwa na watan Maris ɗin shekarar 2023 'yan takara da ke kan gaba su ne Hayasin Aliya da mataimakinsa Sam na APC wanda kotu ta soke zaben fidda gwani da ya samar da su a matsayin 'yan takara sakamakon rashin bin ka'ida. Sai ɗan takarar jam'iyyar PDP Titus Uba wanda shine kakakin majalisar dokokin jihar da mataimakinsa John Ngbede, Herman Himbe da Christopher Onyiloyi Idu na jam'iyyar Labour, Ben Ruben Angwe da Comfort Ogbaji na jam'iyyar NPP da dai sauransu. Ya zuwa yanzu dai 'yan asalin jihar da ma mazauna na ci gaba da bayyana cewa ababen da suka fice musu tuwo a kwarya su ne rashin tsaro, matsin tattalin arziki koma baya aikin noma, rashin aikin yi ga matasa da dai sauransu kamar yadda za ku ji daga bakin Ben Agande da wasu mutane. insecurity dina ya sa ba sa zuwa gona. So mun san Benue cewa mun manoma ne amma akwai warasu wuraren da mutane ba sa zuwa gona. Beyond that the cost na abubuwa sun federal government the state government is we believe that there has been a little improvement sun cewa daga yau zuwa gaba there will be greater improvement a wannan shekara. The issue that is most of concern to us in Benue State as we head into the 2023 general election is the issue of insecurity. Ko menene al'umma mazauna jihar Benue ke cewa game da tsare-tsaren hukumar INEC da take kan yi don gudanar da zaɓe da kuma shirin da masu kaɗa ƙuri'a suke don tunkarar zaɓen. Ahmad Muhammad da ke aikin kanikanci a makurdi ya yi bayani. A gaskiya ban da ƙarfin gwiwa. Rashin ƙarfin gwiwa na shine ga yadda aka yi arrangement din zaben mun san cewa mafi yawancin mutane ba su da voters card kamar ni da nake miki wannan magana voters card nawa bai zo hannuna ba ya kamata a ci wata uku kafin zabe kowane dan kasa yana da nashi voters card a hannun shi kazalika mutane na ci gaba da tofa albarkacin bakin su a game da tsarin zabe da yadda za a tabbatar da gudanar da ingantaccen zabe cikin zaman lafiya da lumana sunana binta garba ba kowa bane ke da privacy ma kuma election din kin san kada mu ji abin da muka yi da kowa ya ce sai baba kuma abubuwa sun lallace lallace, kudin prices na komai na abinci da sauransu so kin ga the best ya kamata kowa a yi tunani da kyau suyi yi zabe da kyau amma babu abin da ya wuce zabin Allah Suna na ada a China je state na because na da voters card na jin zaba shugaba wani ba zai ba mu kunya ba Lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya talaka ka bar tino da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun face a kan hanya. ga da Halima Abdurrabu da ta haɗa mana wannan shirin masu sauraro bari kuma mu shakata da wannan. Haɗa kai mu dai. yanzu kuma sai labaran wasanni daga bakin Murtala Faruk Sanyina. Wasanni a takaice. duniyar kwallon kafa ta waye gari ne da mamaki sosai kan dan karin kashin da kungiyar kwallon kafar manchester united ta ingila ta sha a hannun liverpool a jiya lahadi liverpool din ce ta karbi bakuncin wasan ta mako na 25 na gasar premier a filin wasan ta na etihad inda kuma ta lallasa united din da zunzurutun ci bakwai da nema wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin manchester united din ta farfado daga koma bayan da ta fuskanta a 'yan shekarun baya-bayan nan inda har ake ganin cewa tana daga cikin kungiyoyin da ke takarar lashe gasar ta premier ta bana. to sai dai kuma wasan na jiya ya bar mutane da dama musamman magoya bayan kungiyar a cikin mamaki da kuma lalubai inda matsalar ta samu asali sunana umar faruk bukuyin wato abin da ke faruwa a harkar kwallon kafa masu buga kwallon kafa da mutane ne ba wai injin ba inda duk aka ce kulob ta faru kakan wasa ma'ana season tun daga farko har ya zuwa karshe kamar yadda muke gani yanzu mana watan uku to dole akwai gajiya ita kungiyar kwallon kafa ta Manchester United gajiya yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo mata matsala jiya sannan kuma akwai canji na mutum biyu da ya yi wanda dama kamun ya fitar da line ma'ana wanda za su buga wasan jiya masu sharhi sun tabbatar da cewa canjin nan guda biyu suna kawo mai matsala kamar mai buga baya ma'ana lamba biyu na wanda ya kawo Diago Dalot a maimakon Aaron Wan-Bissaka sai ga shi ya kawo Diago Dalot Diago Dalot tun daga kwallon welcome ma na cin kofin duniya da ya dawo bai buga wasu kwallaye ba na a zo a gani sai kuma sabon mai cin kwallo ma'ana striker da shi ya kawo shi dan kasar Holland da ake ce ma Wigost dogon striker ne amma alamu sun nuna cewa duk kwallayen da ake sa shi bai taka wata rawa kuma shi ya kawo matsakiyar Manchester United matsala jiya idan ya yi gaba sai ya dawo ko an kai mishi kwallon gaba a bai iya komi shi sa ainihin ita tsakiyar manchester ta bude jiya hasu liverpool su yi amfani da wannan damar suka je suka ci wannan kwallon masu ɗimbin yawa. amma waɗannan sauye-sauyen guda biyu da kake magana ga ƙungiya irin manchester united kana ganin waɗannan sauye-sauyen sun isa a ce ta sha kashi har da zunzurutun ci bakwai. eh to magana da jiya nan da na yi magana wadda a shekarun jiya mun ga yadda ita kwallon eh, ƙungiyar kwallon kafa ta arsenal wadda take kan gaba a wannan teburin na premier league yadda ta so ta sha kashi a hannun ah, Bournemouth wanda Bournemouth su ne na karshen tebur su ne na ashirin asalin su ne na ɗaya amma mun ga yadda Arsenal ta kwace kanta da kyar wanda ma har ana ganin kamar shi alkalin wasa ya yi tuge ya kara minti shida amma bayan minti shida sai da minti tara suka yi mana ya tuge minti uku an ci an ci an ci ta ci kwallo uku a haramtaccen lokaci wannan da yana da ba da gajiya yanzu irin Manchester da Arsenal kusan gajiya shi ke yawan damun su to sai dai duk da sakamakon wasan na jiya United din ta ci gaba da rike matsayinta na uku a teburin gasar da maki arba'in da tara. yayin da liverpool kuma take ta bakwai da maki biyar murtala faruk sanyin na a washington dc madalla an gaishe ka murtala faruk sanyin na masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. wani rahoto da aka miƙa wa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a yau litinin ya zargi shugabannin taliban da ke jagorancin ƙasar afghanistan da gudanar da wasu tsare-tsare da suka yi daidai da na nuna wariya mai ɗauko rahoto na musamman da majalisar ta tura afghanistan richard bennett ya faɗa wa majalisar cewa niyyar shugabannin taliban kan tsare-tsaren shine su toshe duk wata kafa da za a ba mata da 'yan mata 'yancin gudanar da harkokinsu na yau da kullum. a watan agustan 2021 mulki ya koma halin taliban bayan da dakarun kasashen yammaci da amurka ta jagoranta suka fice daga kasar wato bayan kusan shekaru ashirin suna zaune a afghanistan akalla mutum goma ne suka rasa rayukansu a yankin da ake kira na tuna a indonesia bayan ibtila'in zaizayar kasa da ya auku a yau litinin zaizayar kasar ta rufe gidaje da dama yayin da ake tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a cewar hukumar bada agajin gawa a kasar wani jami'i ya ce akwai yiwuwar adadin mutanen da suka mutu ya karu sannan ana fuskantar matsalar sadarwa a yankin wasu hotuna da hukumar ba da agajin gaggawa ta yada su nuna yadda rufin gidaje da bishiyoyi suka nitse a cikin laka sakataren tsaron amurka led austin ya faɗa a yau litinin cewa idan har dakarar rasha suka yi nasarar kwace birnin bakhmut da ke gabashin ukraine hakan ba zai yi wani tasiri a yakin ba birnin na bakhmut ya kasance wata tunga da aka kwashe watanni ana gubza faɗa inda dakarun rasha ke ta yunkurin karbe ikon birnin wanda ke lardin donetsk a cewar austin baya kallon matakin da dakarun ukraine suka dauka na janyewa zuwa yammacin birnin a matsayin koma baya a yau litinin dakarun ukraine suka ba da rahotannin sabbin hare-hare da rasha ta kai da wasu jirage mara matuƙa kirar iran sojojin ukraine din sun wallafa a shafin twitter cewa sun yi nasarar kakkaɓo sha uku cikin jirage sha biyar da rasha ta harba musu hukumomi a pakistan sun haramta watsa dukkan wani jawabi ko taron manema labarai da ya shafi tsohon firayim ministan kasar imran khan sun kuma dakatar da wani gidan talabijin da ke watsa shirye-shiryensa ta tauraron dan adam saboda ya take wannan doka To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni da injiniyar mu ta yau ni ce taku inda suleiman yau ke muku fatan alheri daga nan sashen hausa na birnin amurka a birnin washington dc mu kwana lafiya ma'asalam.